barkanmu da wannan marici na talata uku ga watan jimadal ula a shekara ta 1446 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan sha ɗaya a shekara ta 2024 miladiya in ba a manta ba makon da ya gabata mun fara karatu cikin suratul muzammil inda muka tike da ƙarshen aya ta tara faɗin Allah maɗaukakin sarki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 واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما Allah maɗaukakin sarki ya ce wasbir birka yi haƙuri alama ya na bisa ga abin da suke faɗa maka ai ma ya kuluhun nasu abin da mutane suke faɗa min al'aza na cutarwa annabawa sun fi kowa fuskantar ƙalubale na cutarwar wawayen mutane zagi aibatawa cin mutunci kyara hantara wulaƙanci babu irin wani abu da ba su gani ba kuma wannan shine abin da tafarkin nasu ya gada ba yadda za a yi mutum ya ce a yi gaskiya kuma ya zauna lafiya Allah maɗaukakin sarki ya tara wa annabawa dukkanin kyakkyawar ɗabi'a annabawa suna da haƙuri annabawa ba sa suɓutar baki wajen magana annabawa suna da kawaici annabawa suna da kyauta annabawa suna da kishin al'umma kai duk wani abu da sunansa mutuntaka annabawa sune ne a su ne amma tare da haka ba su kubuta daga sharrin wawayen mutane ba a zage su a ce girma suke nema a zage su a ce kuɗi suke nema a zage su a ce eh, eh, ba su da hankali a zage su a ce mahaukata ne a ce matsafa ne a ce mawaka ne to shine Allah madaukakin sarki yake bawa annabawa hakuri kamar yadda muka faɗa a wancan darasi wannan yake nuna maka cewa kai ba a bakin komai kake ba sai kai hakuri domin dukkanin wata kamala annabawa suna da ita amma hakan bai sa yan adam sun hakura sun kyale su ba bal masu hikima suke cewa yo Allah ma da yayi mutane mutanen sun kyale shi ne ubangiji shi yayi mutane daga babu yayi musu komai amma tare da haka ya yace bayi da ɗa suka ce kana da shi ya musu ni'ima suka ki su gode masa ya kawo musu shari'a suka ce ba za mu ba wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas samaa aw itina bi azabin alim suka ce Allah in gaskiyar da Muhammadin ya zo da ita daga wajenka ce ba za abun ba kai mana ruwan duwatsun daga sama wa na bil azab suna cewa in an isa a kawo azabar yanzu to shi yasa duk wanda kaga wai mutane suna masa rashin kyautawa yana damuwa asali bai san waye ba bai san su waye ba amma shi dan adam haka Allah ya yi shi musamman wawa musamman mara imani musamman dan abu ya rima a sha kiɗa shi yasa larabawa suke da karin magana suka ce ridan nasi gayatul la tudrak mm. yaddar mutane wani fili ne da ko doki baya iya sukwane shi to ballantana kai da ba doki ba to da haka dai Allah ya ce da annabi ka kai hakuri wasbir ala ma yaqulun yi hakuri bisa ga abin da suke kaya maka wahajirhum ka ƙaurace musu hajaran jamilan ƙauracewa kyakkyawa mala yace ai la jaz'a fihi wanda babu raki abin nufi duk abin da za su gaya maka karka fasa karka karaya kar ka samu karyewar gwiwa ko sanyin gwiwa ci gaba da abin da kake yi su kuma su ci gaba da zagi kuma abin mamaki mai karya bai daina ba kuma sai mai gaskiya ya daina abin mamaki wanda shi kansa da za a ce masa tsakaninka da Allah abin da kake yi dinnan ka yadda ka mutu yanzu a kansa ba fa zai yadda ba to shikenan sai kuma wanda yake da kyautata zato da yaƙini kan cewa abin da yake yi daidai ne kuma shi sai ya fasa ai kaga wannan ba daidai bane ba da haka Allah ya ce ka dage akan abin da kake akai kar ka fasa manufar su dama su sare maka gwiwa su hana ka da haka kar kai raki kakka karaya wala tukafi'uhum ba ma sai ka kula su ba kyale ni da su wato darihim kawar da kai gaburan su wa kullu amrihim wakil amrahum ilallahi mai da lamarinsu zuwa ga Allah Allah ya isan maka fallahu yakfikahum Allah ya isan maka su al-imam ibn kasir yace yaqulu ta'ala amiran rasulahu bis sabri sallallahu alaihi wa alihi wasallam ubangiji yana faɗa wannan aya ne yana mai umartar manzansa da yayi hakuri alama yaquluhu abin bisa ga abin da ake faɗa ko alama ya kuluhu man kazzabahu min subha'i qaumihi bisa ga abin da waɗanda suka karya tashi na wawayen mutanensa suke gaya masa wa ayyi hajurahum hajaran jamilan kuma ya kaurace musu kauracewa mai kyau to wanne ne kauracewa mai kyau ibnu kasir ya wa huwa alladhi la itaba ma'ahu shine kauracewar da ba sai ma ka tanka musu ba ba sai ka mayar musu ba kamar yadda Allah ya ce, wala tastawil alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan mayar da wacce tafi kyau to wannan kuma yana daga cikin sifofin annabin ƙarshen zamani la yujzi'u bis sayyi'ati sayyi'a walakin ya'fu wa yasfah haka sifarsa take a cikin at-taura baya mayar da mummuna idan an masa mummuna sai dai ya afwa ya kauda kai an gane ko daidai da fadin Allah fa afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri daidai da fadin Allah fa afu anhum wasfah an gane ko daidai da faɗin Allah fasfahi safhal jamil wa an yahjurahum hajaran jamilan wa huwa alladhi la itaba ma'ahu thumma qala lahu muhaddidan li kuffari qaumihi sannan sai Allah ya faɗa yana mai razanar da kafirai waɗanda suke kalubalantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mutawaidan kuma ya nemi su alƙawari na narko wa huwa al-azim alladhi la yaqumu li ghadabihi shay'un shi ko Allah shine mai girman da ba wanda ya isa ya tunkari fushinsa idan Allah ya fusata to babu wanda kuma yake iya iya wa fushin ubangiji subhanahu wataala da ka kahi hakuri ya fi karama idan kai hakuri in Allah zai rama maka sai ka ga ramuwar Allah ta fita komai to amma dan adam yana da gaggawa ne dan adam yana da gajan hakuri ne amma wallahi duk wanda ya zalunce ka duk wanda ya cuce ka kai hakuri ka bar wa Allah ka jira dan kankanin lokaci zaka ga yadda Allah zai saka maka sakayyar da kai ba za ka iya yin irin ba sakayyar da ko kai aka ce rubuta yadda kake so a rama ma iya yadda zaka rubuta kenan amma dan adam yana da gaggawa Allah ka ba mu hakuri ubangiji ya ce wazarni kuma ka kyale ni wal mukazzibina da masu karyatawa ai utrukuni kyale ni wal mukazzibina da masu karyataka ka malai ya ce utifa alal maf'uli aw alal maf'uli ma'ahu an yi adafin na da wawun wal mukazzibina wawun din wawul adafi ne ko dai akan maf'uli nazarni wanda shine nunul wiqaya ko damirul mukhatab wanda yake tare da nunul wiqaya ni din kenan aw alal maf'uli ma'ahu ko kuma an yi adafin sa akan al maf'ul ma'ahu wal ma'ana abinda ake nufi ana kafi kahum ni na isar maka su wa hum ƙurashin su sune gingima gingiman shugabannin ƙurashawa, duk wata cuta da ake wa annabi sai suke kullata su suke turo masa wawaye su suke sa a je a jefe shi su suke sa a zo a yi masa ihu su suke sa in yana sallah a na najasa a dora masa a jikinsa ka Allah ya ce banni da su ulin na'amati masu faɗa a ji ma'abuta ni'ima don suna ganin suna da wadata dan suna ganin suna da isa ta duniya shi yasa suka jazare da dan aike na to kyale ni da su kalmar anna'ama mala yace at-tan'imu shine jin dadi abuta jin dadi to wannan yana nuna maka a sau dama masu fada a su suke yaki da gaskiya a mafi yawan lokaci a dan kankanin lokaci ne ake samun shugabanni suna goyon bayan gaskiya amma a mafi yawan lokaci duk wani wanda ya zo da gaskiya za ka samu farkon wanda suke adawa da shi shugabannin al'umma ne kuma me yake ja suke yin wannan shine ganin kamar za a yi musu katsalandan a cikin sha'aninsu za a hana musu jin daɗi za a hana musu um, rawar gaban hantsi za a hana musu yin abin da suke so saboda in dai za a ce Allah ya ce annabi ya ce kaza ba kyau kaza ne mai kyau to su suna ganin kamar za a hana musu sakewa to shine anan Allah yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam kyale ni da irin masu wannan ɗabi'a dan suna ganin suna da isa dan suna ganin suna da wadata wannan yasa suke ja da gaskiya to shine Allah madaukakin sarki yace ulin na'mati ma'abuta jin dadi wa mahilhum qalilan tsahirta musu dan kadan min zaman na lokaci bala yace fa qutilu ba'da ba'du ba'da yasirin minhu bi badar bayan wannan lokaci kwaɗan kaɗan ba da daɗewa ba aka yakin badar duk aka kashe su mana ba a je ko ina ba ɗin ku Allah maɗaukakin sarki yawa annabi sallallahu alaihi wasallama maganin su subhanahu wataala Allah ya ce inna ladaina lalle mu ke da ankalan sasarai mala yi quyudan thiqalan ababan ɗauri mari mari thiqalan nauyaya jam'u nakalin kalmar ankala jam'u nakal ne ko nikil bikasirin nuni lalle mu ke da ankalan sasarai wa jahiman kuma mu muke da wuta mai kuna ma'ana muna da abin da zamu tafi da su da shi muna da abin da zamu kwankwashi kawukan su da shi muna da abin da zamu ladabtar da su da shi wuta da kuma sarkokin cikinta wa ta'aman kuma muna da abinci za gussatin ma'abocin shaƙe wuya ya gussu bihi yughassu bihi min alhalqi ko ya gusu bihi min alhalqi ana shaƙe mutum da shi da abincin ya kai ga makoshinsa ko kuma abincin shi daman da ya je makogwaro sai ya tsaya cak ba gaba ba baya kalmar alhalqu malai ce abincin kai shine wa huwa itaciyar zakko awil gislini ko kuma gislin da Allah ya ce wala ta'amun illa min gislin a wata ayar kuma ce inna shajarata zaqqumi ta'amul athim kal muhli yaghli fil ka ghalyi al duk waɗannan nau'uka ne na abincin wuta wanda 'yan wuta za su ci ba abinci ne ba irin abincin duniya wanda in ka ci zai tafi da yunwa ko zai sa jiki yayi kyau yayi kiba a'a shine Allah ya ce wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un ba su da abinci sai gisilin gisilin ba mai cinsa sai yan wuta Allah ya tsare mu kuma shi abinci ne kamar yadda muka faɗa baya kosarwa baya hana jin yunwa ba kuma ya sa jiki ya kiba irin ɗabi'a ta abincin duniya to kaga abincin da ba zai hana jin yunwa ba ba zai gina jiki ba kenan me ma'anarsa bai da amfani shi kansa wani nau'i ne na azaba an gane ko nau'i ne shi kansa na azaba da ya je makogwaro yake tsayawa baya gaba baya baya ya tsaya kyam a wannan wajen to yanzu a duniya ka gwada yadda mutum yake shakewa da dan abin da bai taka kara ya karya ba ka rasa inda zaka sa kanka kai ne shan wancan kai ne hadiyar wancan diddan ya wuce to a lahira wannan shakewar da mutum zai yi ba kuma za ta wuce ba babu ruwan da za ka kora ballantana ya wuce shine Allah ya ce ya tajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi adhabun ghalidh kwankwada yake amma baya iya wucewa duk dalilan mutuwa sun zo masa a nan duniya idan mutum ya shaƙe in shaƙewar ta yi shaƙewa sai ya mutu in an tadda ajali mutuwar sai ta zame masa hutu domin ƙalubalen shaƙewar ya tafi raɗaɗi da makakin da yake ji a wuyan na shaƙewar babu yanzu tunda an zara rai gama a lahira in ka shake ba mutuwa fa duk wata azaba da shaƙewar take maka tana nan tare da kai to wannan yana nuna maka kenan kaga abincin shi kansa ba an ci yi shi bane dan a ci a kawai da yunwa ko dan a ci jiki ya ginu a'a shi ma wani salo ne da nau'i na azaba in banda Allah wake da wannan abinci ya zama eh, nau'i na azaba mana a azabtar da mutum da abin da zai ci ai maka azaba ta waje ai maka azaba ta ciki ubangiji ya ce wa ta'aman dha wa azaban aliman akwai abinci mai makare wuya sannan kuma ga azaba mai raɗaɗi kalmar algislin a nan mala ya ce au shaukun min narin ko ya zamo da'aman za satin ana nufin shaukun wata kaya min narin ta wuta la ya kharuju wa la yanzilu ita bata fito waje ba ita bata fada ciki ba in ta shaƙe wuya ko in ta makale a makogaro azaban aliman ay muqliman ziyadatan ala ma dhukira liman kadzaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam azaba mai sanyar dadi dori akan wancan abinci na makara ga duk wanda ya karyata manzo Allah ko ya karyata sakonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kamar mun tambayi ubangiji subhanahu wataala yaushe ne wannan azabar za ta kasance يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا الله يجي يوم ترجف الأرض شيني راند دكسا ذات جرجزا شيني استقر لهم ma zukira yawma tuzalzilu ko tazalzalu abinda aka ambata zai tabbata ne a gare su a ranar da ƙasa za ta girgiza ko ranar da za a girgiza ta idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha an gane ko yawma tamuru as-sama'u mawran wa tasiru al-jibalu sayra da aka kalmar yawma tarjuhu sai ya zama zarfu ne na zaman ai ka'inun yawma tarjuhul ardu wal jibalu abin zai kasance ne a ranar da ƙasa za ta girgiza duwatsu ma za su girgiza ubangiji ya ce wa kanatil jibalu duwatsu za su zamo kasiban taron kura mahilan mai girma balai ce ramlan rairayi mujtami'an wanda ya taru ya toso ko ya toliya irin yadda rairayi yake taruwa a cikin sahara wannan Allah yana gaya mana makomar duwatsu ne a ranar tashin alkiyama a ranar tashin alkiyama duk wani dutse da kake gani a duniya Allah zai dake shi zai nike shi zai mai da shi gari wa yasalunaka anil jibali fa qul rabbi nasfan fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta wa idhal jibalu suyirat na daga cikin alamomin tashin alkiyama duwatsu suyirat za a tafi da su a kau da su daga yadda suke a yau a madadin da suna curi curi a waje guda to za a mai da su gari kuma a tafi da garin shi shine wa kanatil jibalu duwatsu a wannan rana za su kasance kasiban aikar kusubani kamar tarin ƙasa mahilan sa'ilan ba'da ijtima'ihi wanda zai tafi bayan tattaruwarsa malai yace wa huwa min hala yahilu kalmar mahil daga hala yahilu ne wa asluhu mahyul asalinsa daga al mahyulu ne istusqilatid dammatu alal ya to amma sai damma ta yi nauyi a kan ya'un wajen fada mahyul an gane ko fanukilat ilal ha da haka sai aka cire dammar daga kan ya aka mai da ita kan hau. wa huzibatil wawu sai aka shafe wawu. sani sakinaini wanda ita ce ta biyun masu ɗauri guda biyu li ziyadatiha saboda daɗuwarta wa qulibatid dammatu kasra kuma sai aka canje damma din aka mai da ita kasra li mujanasatil ya saboda tayi makautaka da ya sai zama mahil a madadin mahyul an gane ko domin mahil ya fi saukin fada yawma takunu eh, yawma ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu kathiban inda ba a canja ba sai ya zama mahyulan to da mahyulan da mahilan mahil ya fi saukin fada Abdullahi dan Abba zai ce mahilan ai tasiru ka kusbanin ramli ƙasa za ta zamo kamar tari a duwatsu za su zamo kamar tari na ƙasa tari na rairayi ba da na kanat hijaratan samma bayan da suna duwatsu kurame mulmulallu thumma hatun safu nasban daga baya kuma sai a sheke su shekewa fala ya baka minha shay'un ba wani abu nasu da zai yi saura illa zahaba face sai ya tafi hatta tasirar al-ardu qa'an safsafan har ƙasa ta zamo garin bididis a baje la tara fiha iwajan baka ganin wani Eh, abin nan kwana ai wadiyan wani rami wala amtan ko wani tudu ai rabiyatan wani tozo wa ma'ana ma'anahu abin da ake nufi la yanka yankafidu wa la shay'a yartafi'u idan za a yi tashin alkiyama Allah zai yi labulin ɗin ƙasa babu tudu babu kwari dan komai ya fito a ganshi a fili fetal daga nesa ka hango ko ina kuma kai ma in ana so a hango ka a hango ka yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya yawma hum barizuna لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ذاك وكانت الجبال كثيبا مهيلا سي الله يجي إنا أرسلنا إليكم ورسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نعم. فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا ما ليتي ثم التفت إلى قريش سي ألا يجوي أكا لزن شيزوا قريشا فقال يتي دسو إنا أرسلنا إليكم مومك أيكو إزوا غريكو رسولا دوانقا ورتتشم منزو يا أهل مكة يا ku mutanen wa baƙin nasi taba'un lakum sauran mutane kuma suna tare da ku ma'ana mu ne muka aiko muku babban manzo ya fara da ku kuma sakon ya wuce har zuwa ga sauran mutane daidai da faɗin Allah ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ya ku mutane ni dan aikin Allah ne zuwa gare ku gaba daya kalmar rasulan anan Allah ya kawo shi na kira ma'anarsa shine girmamawa da kambabawa shine sai ka ce babban manzo gawurtaccen manzo an gane ko domin a larabci yana daga cikin ma'anoni na in an kawo suna na kira ya nuna girmamawa da mutuntawa ba wai rashin sani ba to daka anan at-tankiru lit-tafkhim ne wa lit-tabjil wa ta'zim dan kambabawa da girmamawa da mutuntawa rasulan din da ake nufi anan huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji yace shahidan alaikum dan ya zama mai shaida a kanku yawmal qiyamati a ranar tashin alkiyama bima yasduru minkum min al-isyani dangane da duk abin da za ku aikata na sabon ubangiji yana daga cikin aikin da annabi ya zo yi wa Allah zame masa shaidan mutane ko shaida akan mutane a ranar tashin alkiyama a ranar lahira Allah zai yi hukunci na adalci tare da Allah ya san duk abin da kowa ya yi amma Allah ba zai kama ka da laifi ba sai ya kafa maka shaida shaidan nan daga jikinka da kuma wajenka an gane ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai da kanka zaka yi wa kanka da kanka hisabi zaka yi wa kanka da kanka shaida wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin kafirai za su yi wa kansu da kansu shaida cewa su kafirai ne al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun to sannan mala'iku za su yi shaida an gane ko annabawa za su yi shaida sannan al'ummar manza Allah sallallahu ita ma za ta yi shaida shine Allah yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida daka annabi zai yi shaida to shine Allah madaukakin sarki yace inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum lalle mu muka aiko manzo zuwa gare ku dan ya bada shaida akan ku kama arsalna ila fir'auna rasulan irin yadda muka aika wa fir'auna da babban manzo shi ma shi ma sai aka kawo na kira to da an ce babban manzo kuma aka ce fir'auna ka san wa ake nufi annabi Musa da aka karina da take nuna rasulan anan Musa ake nufi shine ambatan fir'auna domin annabi Musa shine annabin da aka tura wa Fir'auna kuma shine annabin da ya gwagwarmaya da Fir'auna wa hal ataka hadithu Musa izna hal ataka hadithu Musa izna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddas wa idhhab ila fir'auna innahu taqa wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'il idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la adhunnuka ya Musa mashura to kama arsalna irin yadda muka aika ila fir'auna rasulan da wani babban manzo zuwa ga fir'auna shine annabi Musa kamar yadda Allah ya ce wa ja'ahum rasulun karimun a wani wajen nan kuma sai ya ce rasulan can ya sifanta shi da karim nan kuma sai ya kawo na kira ita kalmar na kirar tana wakiltar karim din ne a can to sai malamai suka ce me ya alakar an ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa kuma aka ambaci annabi Musa da Fir'auna mun sha wannan muna nanatawa akwai alaka mai karfi ta kamanceceniya tsakanin mutanen Makka da Banu Isra'ilawa wannan yasa sau da dama Allah ya fi gaya wa annabi labarin annabi Musa domin halayen mutanen annabi Musa ya fi kama da halayen mutanen Makka mutanen annabi Musa suna da taurin kai suna da gaddama to haka mutanen makka suna da taurin kai suna da gaddama annabi musa cikin annabawan da allah ya aiko a duniya ya fi kowa shan wahala ta fuskar mutanen da aka turo shi zuwa gare su to halayen mutanensa ya yi kama da halin mutanen makka shi yasa allah yake yawan gaya wa annabi labarin annabi musa da mutanensa don ya kwatanta masa halayya ta mutanen annabi Musa da mutanen Makka kuma dan ya umarce shi da ya ɗabi'a irin ta annabi Musa ga mutanen Makka kamar yadda shi ma annabi Musa ya yi ga Fir'auna da kuma mutanensa da haka Allah madaukin sarki yayi ta maimaita irin waɗannan a wajaje da dama kuma shine abin da malamai suka faɗa na alaka Allah ya ce fa asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba wa manzon da aka aika masa shine Musa nan sai aka kawo shi da ma'arifa tare da ya gabata na kira fa akhadnahu akhadan wabilan sai muka kama shi kamu mai bankashi ai shadidan mai tsanani bala yace minhu matarul wabil daga nan ne a larabci ake cewa da al-matarul wabil ruwa mai tsananin sauka da ƙarfi fa in lam yusibha wabilun fa qallun da ka alwabalu ko alwabilu ko alwabilu ana nufin ashadidu da ka fa akhadnahu sai muka kama shi akhazan kamu wabilan mai tsanani qala ibn abbas wa mujahid wa qatada wa suddi wa thawri akhazan wabilan ay shadidan abdullahi dan abbas da mujahid da qatada da suddi da thawri suka ce kalmar wabil tana nufin shadid to abinda Allah yake nufi ai fa hadaru antum kuma mutanen makka ku shiga taitayinku, ku an tukadzibu hadha rasula in kun karyata wannan manzo fa yusibakum ma asaba fir'auna haythu akhadahu Allahu akhadan azizin muqtadirin kuma sai Allah ya danke ku irin dankar da yawa fir'auna danka irin ta gagaraba dau danka irin ta mai karfin da ba a iya kwacewa in yayi danka shine Allah subhanahu wataala wannan shine sakon da ake so a isa ka kalli kissar annabi Musa gaba ɗayanta da darussan da ke cikinta ka ɗauki kissar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga kusan kunnen doki suke tafiya a kissar annabi Musa akwai gawurtaccen kafuri shine Fir'auna shine boss din kissar haka in ka dawo tarihin manzo Allah sallallahu alaihi akwai gawurtaccen kafuri wanda shine boss na wannan al'umma Fir'auna hadhihi al'umma shine Abu Jahal shine Abu Jahal da daka Allah subhanahu wataala yana nuna musu ne a aikace ku kiyaye ni kar irin abin da ya samu fir'auna kuma ya same ku da ya saba wa annabi na Musa ya karyata shi ya ci mutuncin sa yi yunkurin cutar da shi to in ku annabi Musa darajarsa bata kai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba aka taba shi kuma Allah bai hakura ya kyale ba ya dau fansa to ina kuma wanda ya taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka san Allah ba zai taba kyalewa ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allah laqawiyyun aziz lalle Allah zai taimaki duk mai taimakon annabi kuma mai taimakon addinin da annabi yazo da shi inna allaha lallai shi Allah laqawiyyun mai karfi ne azizun kuma ba mai ba abin da ke gagararsa subhanahu wataala fa asa fir'aunu ar-rasula fa wabila mala yace wal wabilu al wakhimu kalmar alwabilu, wabilu ma'anarta dai shine al wakhimu abu wanda yake mai mummunar karshe wazanan wa ma'anan a wazani dukkanin ala wazani fa'ilu to haka nan ma ta fuskar ma'ana abu mai tsanani kuma mara kyau fa kaifa tattakuna ta yaya za ku samu tsaro da kariya a wajen Allah in kafartum in kuka kafirce masa idan kaga mutum ya samu tsaro a wajen Allah ya samu kariya daga Allah to yayi imani da Allah ne amma ba yadda za a ka kafircewa Allah kuma ya baka ka zauna lafiya ba yadda za a ka kafircewa Allah kuma ka tsira daga azabarsa baya yiwa an gane ko mali ce ai kaifa tujiduna alwiqaya ta yaya za a samu muku da tsaro da kariya allati taqi anfusakum wanda zai tsare kawukanku idza kafartum in kun kafirce fi duniya anan duniya walma'ana ma'ana abin nufi la sabila lakum ila taqwa ba ku da wata hanyar samun tsari da kariya duk mutumin da yake so ya samu tsaro ya samu kariyar Allah a duniya da lahira to ya tsaya taqwa yayi imani kuma ya tsaye wa aiki na gari an gane ko in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu ghafurur rahim in kuka ji tsoron Allah kuka kiyaye dokokinsa ubangiji zai sanya muku rarrabewa mana dukkanin wani abu da ya taso mai rudu ko Allah zai sa ku gane shi duk abin da sauran mutane ba su fahimta ba ku sai Allah ya fahimtar da ku sakamakon takawarku duk abin da in an shige shi za a yi nadama a gaba da takawa sai Allah ya hana ka shiga sai ubangiji ya sa ku yi ta sabani da tsautsayi kana barin wajen sai a ce abu ya faru kan ka zo a ce an gama ba komai bane takawa ce da haka Allah yana ba mutum tsaro ne da kariya gwargwadon imaninsa idan ka tsaye wa Allah ka kiyaye dokokinsa to shi ma Allah sai ya tsaye maka sai ya kare maka dukkan damuwa ya kare maka dukkan sharri wanda ka sani da ma wanda baka sani ba alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum mutadun wadanda suka yi imani na gaskiya ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba sai Allah ya ce ulaika lahumul waɗannan suke da cikakken tsaro suke da cikakken natsuwa suke da cikakken kwanciyar hankali a duniya da lahira wa hum muhtaduna kuma ne bayi shiryayyu inji Allah da haka ubangiji ya ce wa kaifa fa kaifa tattakuna in kafartum ta yaya kuke tsammanin za ku samu tsaro bayan kun kafurcewa Allah wal ma'ana mala yace abin nufi la sabila lakum illa taqwa ba fa ku da wata hanyar da za ku samu tsaro yawman yaj'alul wildana shiban a wunin da yake sanyawa yara ƙanana furfura shine wunin tashin alkiyama mala yace maf'ulu tattaquna kalmar yawman maf'uli ne na tattaquna ai tattaquna azabahu ai bi an hasana tatahassanuna min azabi yawmi yawmin yawmin yaj'al al shi ba? abin nufi ubangiji madaukakin sarki zai tsare zai tsare ku ai zai kare ku daga azabarsa bi ayyi hisnin tatahassanun da dukkanin wani ba zai ba ku tsaro ba da dukkanin wani dangin tsaro da kuke tsare kanku da shi min azabi yawmin daga azabar wunin nan da yaj'al al-wildana shiban yake sanya wa yara furfura kalmar shiban malai ce jam'u ashyabin ne kalmar ashyab ana nufin mai furfura guda ɗaya amma shiban masu furfura da yawa ranar da yara ƙanana za ku ga sun yi furfura saboda me saboda tsananin fargaba da tashin hankali ba wai saboda yawan shekaru ba ba wai saboda dadewa ba domin furfura akwai dalilai da yawa da suke kawo ta na daga ciki wahalar rayuwa tashin hankali firgici fargaba tana sa furfura ko dai fargaba ta duniya ko fargaba ta lahira an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da bai yi furfura da yawa ba Allah ya karrama shi ya girmama shi bai tsufa tukubba a duniya kafin ya ɗauke shi da ƙwarinsa Allah ya ɗauke shi wanda wannan kuma yana daga cikin karamci ba sai duniya ta gaji da kai ba tun tana mararinka tana son ka Allah ya raba ka da ita amma ka koma lokacin da kake fitsari a wando kai kashi a wando kana da yawo malamai suka ce wannan baya daga cikin karamci ba wai in Allah ya maka haka ya wulakanta ka bane ba amma dai baka samu wannan dangin karamcin ba annabawa za ku ga ba sa yin tsufa tukub a duniya da ƙwarinsu Allah yake ɗauke su an gane ko to amma tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ƴan kwayayyaki na furfura a gemunsa wanda na Aisha ta ce idan ka hada da gemun sa da sajansa yana da furfura guda bakwai a wata ruwayar guda takwas sili sili da zaka iya kidanyewa kuma wannan furfuran rana tsaka ta fitowa annabi ba a san shi da ita ba kawai sai aka ganta shine sahabbai suke sa ya haka sai ce shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu Hudu ne da ƴan uwanta suka sa ni furfura ma'ana surorin da suke magana akan tashin alkiyama da fargabatta da Allah ya ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadabau a cikin suratu hud kawai sai furfura ta fito da Allah ya ce iza waqa'atil waqi'a da Allah yace ce hal ataka hadithul ghashiya da Allah yake la uqsimu bi yawmil qiyama to duk waɗannan sai suka tayar masa da hankali sai ga furfura ta fito kaga wannan ya nuna maka fargaba tana sa furfura tashin hankali na sa furfura amma ba tashin hankalin masara ba manzo Allah ya fi karfin ya tashin hankalin masara duk da ba wadata ce da shi ta abin duniya ba bisa ga zaɓin da Allah ya bashi in kana so mu mai da kai annabi basara ke mai kuɗi in kuma kana so mu bai da kai annabi talaka sai ya ce na zaɓi in zama talaka da haka a gidansa sai a yi wata uku ba a ɗora tukunya ba sai ya ji yunwar da sai ta kai yana ɗaura dutse a cikinsa amma wannan bai isa ya sa shi furfura ba saboda wahalar rayuwa tana girgiza masu ƙaramin imani ne amma mai babban imani Allah baya sa masa tashin hankalin rayuwa kullum a cikin godiya Allah yake an gane ko amma ƙananan mutane irin mu talakawan najeriya shi yasa za mu iya yin zanga-zanga don tuwo amma ba za mu yi zanga-zanga don an zagi allah ba saboda girman mu ne bai kai ba amma su annabawa da suna nan a yau to zanga zanga su inda za su yi to su akan an taba Allah za su yi amma sun fi karfin su zanga zanga akan tuwo sun yi karfin su zanga zanga akan me tashin dala ko makamancin haka kowa gwargwadon girman sa gwargwadon jarabawarsa gwargwadon kalubalensa gwargwadon ɗawainiyarsa ina fata an gane to sannan akwai tashin hankali kuma na rayuwa wanda shi ma yana sa da yawa daga cikin mutane furfura yanzu da yawa daga cikin mutane da zaka ga sun yi furfura ba wai sallar dare bace ba ba wai karatun qur'ani bane da tuna ayoyin da kuka a rigimar zamani ce shine hariri albasari mai mukama yace waqa'u Ibi shayyab wad-dahr bin nas gullab in dana yawman li shaksin fa fi gadin yataqallab fala tasik bi wamidin min barqihi fa huwa yace Ibi. aukuwar musibu shayyab ta sa mutane furfura Wadda bin nasi gullab zamani ya juya wa mutane a da kana da abin da zaka ci yau ka dawo baka da abin da zaka ci a da kana da lafiya yanzu baka da lafiya a da albashinka yana isa ka haka adashi yanzu albashin baya isa ballantana yi adashi balle a ci dashi shi an shiga wahalar rayuwa to wannan shi kenan da aka kaga wahalar rayuwa ma tana sa furfura sannan sai kuma furfuran baiwa wacce Allah yake halitta mutane da ita to ya furfura ta wahalar rayuwa ita ce wacce za ta faru a tashin alkiyama a lokacin da aka yi busar ƙaho yara ƙanana wanda hakan zai faru a lokacin suna ƙanana duk za ka ga kansu ya koma fari fat? yau mata raunaha ta zahalu kullu murdi'atin amma arba'at وتضع كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ranar da mace ko cikin wata ɗaya ke jikinta kai ko na kwana ɗaya ne saboda tashin hankali yanzu nan naƙuda za ta kama ta ta haihu kun san yana daga cikin abin da ke jawo haihuwa da wuri me fargaba da tashin hankali yanzu nan mace wata cikinta bai kai haihuwa ba in aka yi wata juyin juya hali wani abin tsoro da tashin hankali da firgici ya same ta yanzu nan sai ta fara lebo to ranar tashin alkiyama take mata suke fara lebo wata matar cikinta ya kai haihuwar wata bai kai ba wata yau ma cikin ya shiga amma take za ta yi naƙuda sa ta haife kuma tana haihuwar yaron kuma ya farfara a take ta san bala'i ya bala'i ba wani bala'i da ya kai wannan shi yasa Allah ya ce bali sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adaha wa amara kyale ni da su mu da su sai alkiyama ita ku alkiyama adaha ta fi komai ta da hankali wa amar kuma ta fi komai ɗaci duk wani abu da ka san mai gurɓata ɗanɗano mai sanya ka ji ba daɗi bai kai tashin alkiyama ba Allah ka ba mu sa'a da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce yawman wuje unin da ya ji alul wildana shiban yake sanya wa yara ƙanana furfura da haka mala ya ce shiban ko yake sanya yara ƙanana shiyaban su zamo shiban masu furfura da yawa jam'u ashyabin kenan da shiddati haulihi saboda tsananin firgici wa huwa yawmul qiyama shine wunin tashin alqiyama wal aslu asali fi shine shiban na shinun din shiban din nan ta fuskar wasali ad-dammu ay mata damma a ce shuiban an gane ko amma wa kusirat sai aka yi mata kisra a madadin shuiban sai ta zama shiban malai yace li mujanasatil ya'i saboda ta yi makotaka da ya ita ya'un tana da ƙarfi duk harafin da ya biyo ba kafinta duk wasalin da ke kansa in ba kasara bane tana murɗa shi ta mai da shi kasara saboda ita kuma kasara ita ce abokiyar tafiyar ya an gane ko shine malai ce saboda mujanasa makotaka ko kamanceceniya ta ya'un da wasalin kasra wa yuqalu fil yawmi shadidi ana faɗa a larabci game da wuni mai tsanani sai a ce yawmun yashibu nawasil aqfali yawmun wunin da yushibu yake furfurantar da nawasil aqfali tukulluman yara ƙanana ma'ana gashin gaban goshi shine nawasi jam'in nasiya wa huwa majazin mursalun wannan shine majazi mursali ma'ana kalmar da aka yi amfani da ita ba da ma'anarta ba a'a an yi amfani da lafazinta amma ma'anar masu yaran su suka sani kamar a hausa ka ce garin ya sa tabarau to kaga shi bahaushe ya san me yake nufi in an ce gari ya sa tabarau ba irin tabarau na ido na ba ana nufin gari ya yi kunci ko a ce wane ya fada kwata idan koyar hausa kai kai ba bahaushe ba ne sai ka ɗauka kwatani mai gudana cikin kwalbati ba shi ake nufi ba in bahaushe ya ce ya fada kwata ana nufin ya talauci wannan shine a larabci ake kira majazi mursali a ɗauki kalma gaba ɗaya a yi amfani da ita in ka ce za ka fassara ta to ba wannan fassarar su masu zancen suke nufi ba ma'anar da suke nufi daban kamar fadawa kwata ga talauci kamar eh, a ce arne da kwat me ake nufi arne da kwat kaga tuwo kenan to in ka koyar hausa kai ba za ka taba gane me arne da kwat to da haka mala yace wa sara haqiqatan bil urfi amma yau da gobe ta sa abin ya tabbata akwai abin da ana faɗa sada ba haka ba amma yau da gobe kuma sai ya zama haka ubangiji yace as-sama'u munfatir as-sama'u munfatirun kana wa'duhu maf'ula فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم عدنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة إن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تطيع فاكسوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم al-imam ibn kasir ya kawo wata fuska ta biyu dangane da fassarar faɗin Allah fa kaifa tattaquna in kafartum bayan fuskar da muka faɗa ta farko yace fuska ta biyu ta tafsiri ya tamilu ayyakuna yakuna yawman ma'mulan litattaquna kama hakahu ibn jarir an qira'ati ibn mas'ud zai iya daukar ma'anar tattakuna. fa kaifa tattakuna zai iya daukan ya zamo yauman din zai iya zamowa ma'amuli ne na tattakuna ma'ana maf'ulun bihi na biyu ta yaya za ku tsoraci wunin da ya ji ja'alul shi ban yake sa yara su zama masu furfura in kafartun in kun kafarta abin nufi ba baya yiwa kafuri ya zama mai takawa ba a kafurci da takawa ko ba a takawa da kafurci? na fata an fahimta wani zai iya ɗauka cewa ai akwai wani kafuri mai tsoron Allah ko ba haka ba to Allah yana so ya gaya mana ne babu kafuri mai tsoron Allah in ka ji magana tsoron Allah to a musulunci ake inta amma a kafirci ba magana tsoron Allah zai iya yiwa kai mu'amala da kafiri bai cuce ka ba amma wannan rashin cuta fa ba tsoron Allah bace zai iya yiwa kai alkawari da kafiri bai saba maka ba amma rashin saba alkawarin ba fa tsoron Allah bane akwai mutanen da su suna yin abu ne saboda su suna ganin a hankalinsu ya dace to da bambanci da ka yi abu a matsayin a hankalinka ya dace da kuma Allah ne ya saka mutumin da ya cika alkawari saboda Allah ya ce a cika alkawari wannan tsoron Allah ne amma mutumin da ya cika alkawari saboda mutuntaka wannan mutuntaka ce na fatan fahimta don da wannan ake bambance wanda yayi abu dan Allah da wanda ba dan Allah ba wanda Allah ne ya sa shi yayi imani da Allah yayi ke da lada amma wanda ganin damarsa ne bai da lada ah. ina fatan fahimci wannan dan sau da dama waɗansu waɗanda ba su da hangen nesa ko kuma ba su karanci addini ba su kawai duniya suka sani sai suke ganin yayi wasu kafiran ma sun fi musulmai ga kafirin da baya saba maka alkawari ga kafirin da baya cin amana ga kafirin da baya ƙarya duk da haka bai kai musulmi ba duk wannan abin da yake yi ba dan Allah yake yi ba kuma babu lada ina fata an gane bal a wasu lokuta tarkon kama bera ne arne zai ki saba maka alkawari zai ki yi maka ƙarya zai ki kaza dan ka yadda da shi ƙarshe in ka yadda da shi kuma ya cutar da kai da ka tarkon bera ne bera kaga ana sa masa kifi dan ana kaunarsa ana sa masa nama dan ana kaunarsa dan me dan ya miko wuya a kama shi to da yawa daga cikin abubuwan da suke yi na kyawawan mu'amala dan duniyarsu suke yi ka yadda da su su kama ka ka amince musu su rufta da kai ina fata an gani. da haka wannan shine fuska ta biyu ta tafsiri ba yadda za a yi mutum ya zama mai takawa ba yadda za a yi mutum ya ji tsoron Allah ba yadda za a yi mutum ya tanadi dan gobe kiyama in kafuri ne saboda shi kwata-kwata ma ba ta cikin ajandarsa ba ta cikin tunaninsa na zahiran minal hayatin duniya, wa hum anil akhirati hum ghafilun Allah ya ce tsantsagoran rayuwar duniya suka sani amma game da lahira ba ruwan su ma da ita ba su ma yadda da za a yi ta ba in sun yarda to ita ta yi gaba su yi yamma Tunaninsu game da ita ɗin, ba tunanin da shi Allah yake nufi ne. abin da musulunci ya nuna mana a ranar tashin alkiyama Allah zai tara mutane ne dan ya hisabi ɗan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna a auna ayyuka a lissafin kafirai ko sun yadda za a yi alkiyama su ba irin wannan lissafin suke yi ba su ba magana cewa za a je a yi wani awo za a yi kaza za a yi kaza a'a kawai yesu zai ja su ne duka a shiga aljanna ko me suka aikata to kaga lissafin su ba irin naka bane ba an gane ko shi yasa lokacin da abubuwan za su faru su gansu a ido sai su yi ta mamaki sai abin ya zamo ya saba da yadda suka tsammace shi shine wa badalahum minallahi ma lam yakunu tasibun abinda ba su tsammani ba shi zai bayyana gare su su ga azo da wuta wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa su ba su dauka akwai wuta ba ba su dauka za a zo da ita ba haka malaiku za su ce hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun ga wutar da kuke cewa babu ita abasirun hadha am antum la tusiruna islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum to da sauransu wannan kenan na biyu cewa yawman yaj'alul dana ba ranar da zai sa za ta sa ran yara ƙanana su furfura a wani lokaci ibnu kasir ya ce, ai min shiddati ahwalihi wa zalazilihi wa balabilihi saboda tsananin firgici da girgiza da bala'ai sai ce wa zalika hina yaqulu Allah ta'ala li adama ib'ath ba'athan nari lokacin da yaran za su yi farfara shine lokacin da Allah zai ce da annabi Adamu bayan an gama tara mutane a filin alkiyama sai ce da Adamu tashi ka fitarwa da wuta ka santa da kanka daga cikin 'ya'yanka tashi kai da kanka za ka fitarwa da wuta ka santa daga cikin 'ya'yanka Faya Kulu sai annabi Adamu ya tambayi ubangiji ya ce min kam cikin adadi nawa nawa za a rinka warewa wutar fa yaqulu sai ubangiji yace min kulli alfin tis'atun wa eh, tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una ila nari wa wahidun ila janna Allah zai ce da annabi Adamu rinka ɗiban mutane dubu dubu to duk a dubu 999 kai su wuta ɗaya ka kai shi aljanna da haka za a yi lissafin za a ware to wannan lokaci ne duk wani yaro da yake wannan waje firgici da tashin hankali zai sa ya farfara to abin bayani shine idan yaro yayi furfura saboda tashin hankali bakin gashinsa ya zama fari to wanda kuma da farin gashin a kansa shi kuma me zai zama to sai ka hango da tunaninka yaso da dama akan gaya maka kasa ne dan kai kuma kai amfani da kwakwalwarka ka hango me sama ina fata an gane idan an ce maka babba ma da cinnaka ya cije shi ya kuka to yaro kuma me zai yi ko ba haka ba idan an ce maka mace eh, namiji da abin ya same shi sai da ya suma to ita kuma mace me za ta yi to sai ka hango da kanka ma'ana wani abin ya wuce kwakwalwa ta suranto da haka sai dai a gaya maka karamin sa babban kuma sai da ka gani ah. in yaro ya zama mai farin gashi idan yaro ya zama mai farin gashi to babba kuma da yake da farin gashin shi kuma da gashin nasa mai zai to kaga wanda yake nuna maka abun ba karami bane ba ubangiji madaukakin sarki ce, inna hadhihi tadhkira haka ne ko as-sama'u munfatirun lallai sama a wannan rana munfatirun za ta tsatsage na daga cikin bala'in da tashin hankalin da zai faru shine kyakkecewar sama idan sama'un fatarat an gane ko as-sama'u munfatirun bi idza as-sama'u shaqqat wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila malaikatu tanzila to daka wannan yana daga cikin bala'i da tashin hankalin da duniya za ta fuskanta a wannan lokaci fashewar sama fa ya dan uwa babu wani abun dangin mai fashewa da ya kai shi tashin hankali duk rugugin da zaka ji na bam ya fashe ko an yi wata tsawa ba fa sama ce ta fashe ba to ina ga in saman ce ta fashe yanzu kamar muna cikin masallacin nan ne sai kwallon tarki wuta ta yi masa ƙarfi sai kus za ka tsorata to in kuma da rufin ne ya faɗo kuma fa ai tsoron su ya fi tsawa duk yadda tsawa ta kai da bugawa duk yadda arabi ya kai da bugawa bugawarsa ba ta kai in sama ce ta tsage ba shine Allah yake gaya mana a wannan ranar saman za ta fashe idza sama'un fatarat as-sama'u munfatirun bi mala yace zatu infitarin ai inshiqaqin sama za ta tsage za ta fashe bi a wannan wuni ai bi zalikal yawm a wannan rana li shiddatihi saboda tsananin ranar duk wani bala'i da duniya za ta yi karo da shi bai kai ya fasa sama ba duk abin da zaka ji ana faɗa akwai makamin ƙare dangi makamin kaza makamin kaza ba zai iya fasa sama ba saboda bai kai ba ta fi shi kwari amma tashin alkiyama girmansa ya kai ya fasa sama ai kaga kenan ba ƙaramin bala'i ne ba duk wani girgizar ƙasa da ake a yau sama bata taɓa taɓuwa ba duk wani ambaliyar ruwa da ake yi a duniya sama bata taɓa taɓuwa ba yakin duniya na ɗaya da na biyu ko na nawa za a yi sama ba za ta tafi ba amma tashin alkiyama in ta zo sama sai ta tafi wannan yake nuna maka abin ba na wasa bane ba ubangiji yace ce kana wa'aduhu maf'ulan wannan alkawarin Allah ne kuma sai ya aiwatar da kayansa ai ta'ala bi maji'i zalika al-yawm ubangiji madaukakin sarki ya alkawari na zai zo da wannan rana kuma sai ta zo ai huwa ka'inul la mahala wannan rana za ta kasance babu makawa inna hadhihi tadhkira ubangiji yace lalle wannan zance da kuke ji da gani gargadi ne fa kalmar hadhihi waɗansu malamai suka ce al-ayatu al ayoyin nan masu tsoratarwa an gane ko tun daga kan fa kaifa tattakuna in kabartum yawman yaj'alul wildana shiban as-sama'u munfatirun bi kana wa'aduhu maf'ula inna hadhihi ay al-ayat tazkira waɗannan ayoyi da ire-irensu jan kunne muke muku da su wonin ne gargadi ne ku shiga taitayinku an gane ko waɗansu malaman suka ce a inna hadhihi ay sura. ita wannan surar baki ɗayanta tazkira zikira ta jan kunne ce ta gargadi ce ma'ana suratul muzammil din kenan mali ce izatul lil khalqi gargadi ce ga halitta baki ɗaya. faman sha'a takaza ila rabbihi sabila wanda ya ga dama ya kama hanyar gamuwa da ubangijinsa wacce Allah ya ce a kama hanyar gamuwa da ubangiji imani da shi hanyar gamuwa da ubangiji tsayar da farallai hanyar gamuwa da ubangiji gujewa saba masa to in ka yi wannan ka kama hanyar gamuwa da ubangiji kuma mai bullewa gamuwar ta lami lafiya idan kuma ka ki to baka kama hanyar gamuwa da ubangiji ba ma'ana baka nemi a zauna lafiya ba baka nemi ku haɗu lafiya ba amma kuma gamuwar dole ce la mahalata sai ka gamu da shi ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadaha famulaqi daka dole ne duk dan adam sai ya gamu da Allah inna rabbaka labil mirsad to amma ya rage maka ka shirya yadda gamuwar za ta kasance shi Allah ya gaya maka ga gamuwar iri biyu ce akwai ta daɗin rai akwai ta ɓacin rai ga yadda ake bi a game da Allah cikin daɗin rai ga yadda ake bi a game da Allah ta bacin rai to sai ka zaɓa wa kanka wanne kake so faman sha attakhadha ila rabbihi sabila wanda duk ya ga dama ya kama hanyar gamuwa da ubangijin salami lafiya to ya kama bala yace dariqan bil imani wa ta'a ita ce hanya ta imani ita ce hanya ta biyayya ga Allah subhanahu Ta'ala cikin abin da ya shar'anta cikin abin da ya ce a yi da kuma wanda ya ce a bari inna rabbaka lalle ubangijinka ya alamu ya san annaka cewa kai taqumu kana tashi adana mafi karanci min thulutsai laili daga bi bisa ukun dare wa nisbahu da rabinsa wa thulutsahu da ɗaya bisa ukunsa ma'ana wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi qiyamul laili wanda bai kai tu sad na dare ba bai kai bi bisa uku na awoyin dare ba wani lokaci sai yayi rabin dare wani lokaci kuma sai yayi ɗaya bisa ukun dare Allah yana sana da wannan daidai da faɗin sa wa tawakkal alal azizir rahim allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim alam ta'lam bi anna Allah yara baka san Allah yana ganin ka ba to in baka sani baka sani duk abin da kake Allah yana sane da kai kuma yana ganin ka duk inda ka taka ka je Allah ya ganka kuma yana sane da kai inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana sa ido akan ku yana dakon ku ma'anar wannan shine kayi kokari ka rinka abubuwa na alkhairi domin Allah yana gani kuma yana recording kayi kokari ka rinka rage ayyukan sharri domin Allah yana gani kuma yana recording yanzu ba za ka ji kunya ba a ce ranar lahira Allah ya fito maka da rikodin din duk da ya maka na ayyukanka a gwada a gani inda ka je na sharri ya fi inda ka je na alkhairi a gwada a gani abubuwan da kai na laifi sun fi na alkhairi kuma a gaban iyayenka fa a gaban 'ya'yanka a gaban matanka a gaban duk duniya yasa Allah ya kira yau matubular sara'ir ranar tona asiri akwai abin da kai a yau babanka bai san kayi ba kuma ba za ka so ya sani ba babarka bata san kai ba kuma ba za ka so ta sani ba Ya'yanka ba san kai ba kuma ba za ka so su sani ba makota abokai kai kaɗai ka buya kai amma shi Allah ya sani kuma ya gani da ka in kana da hankali sai ka yawaita alkhairi ka guje wa shari to wannan zai nuna maka bambancin Allah da masu tsaron duniya musamman kuma tare da dukkan girmamawa yadda ake faɗa masu tsaro na Najeriya da masu tsaro na India sojojin 'yan sandan indiya da 'yan sandan najeriya suna da fuskokin kamanceceniya da yawa idan kana kallon fina-finan indiya za ka ga makwafin abin da ake a indiya galibi irinsu ake a ne a najeriya musamman ta fuskar tsaro 'yan sandan tsaron indiya ba sa zuwa kafin a fada sai an gama suke zuwa haka 'yan sandan najeriya ba su dai in an gama sa zo su yi kame amma ana tsaka da yi a Ka sanin da wasu abubuwan da ba sai na faɗa ba yana daga cikin abin da aka samu na fili wanda masana suke faɗa na kamanceceniya tsakanin 'yan sandan Najeriya da na India idan za ka yi laifi ɓuya suke yi sai ka yi su kama ka yanzu da a ce wannan ba su na ce kawai ɗan sanda ne tare da girmamawa don kwatance da shi amma akwai da yawan jami'an tsaro da ba 'yan sanda ba suna irin wannan ɗabi'ar yanzu ba 'yan sanda ba kwaman ɗan karota in aka sa irin faran zanen nan na iyaka so yake ka tsallaka ba so yake ka ka tsallaka ba so yake ka tsallaka inda zai hango ka baka gan shi ba ya dan basar dan ka tsallaka ya kama ka shi haka yake so in ku da zai samu iko ko ka ci birki ya tura ka tayar ta hau dan ya ram da kai to haka yake to haka yan sandan indiya to shi ku aikin tsaro ba haka ake so ba so ake yi shi mai aikata laifi ya san ana kula da shi don me kar yi? to kaga Allah yana baka labari ne ina kula da kai kar kai laifi ba wai kai in kama ka shi nake so ba kar kai ka san ina kula da kai irin ta masu magana da suka ce ka san na sani ka san na bari to Allah yana ba mu labari ne cewa yana sane da mu dan mu san yana sane da mu dan mu guje saba masa kuma in muka guje sabawar fa ba shi zai amfana ba waye zai amfana mu ne shi ba zai cutu ba yau in zaka cika duniya da laifi kanka kaiwa ba ruwan Allah ba za ka gagare shi ba a duniya ne kila in kai laifi kai laifi ka gagara sai ka fi karfin doka amma shi Allah ba a gawurta a gagare shi ba a gagara Allah subhanahu wataala ba inda mai laifi zai yi laifin da zai je Allah ya rasa yadda zai da shi babu babu kullum kullun akhazna bi zambihi kowa zamu kama shi gwargwadon laifinsa to da Allah yana gaya mana ne dan mu sani kada a ce ba a gaya mana ba kuma dan ya tabbatar mana da sunansa na mai adalci shi yasa a ranar lahira idan an zo da mutum an fito masa da littafin ayyukansa ya gani sai Allah madaukakin sarki ya ce mala'ikuna sun zalunce ka akwai wani abu da kake da ja wanda ba kai kai ba to dan adam saboda tsageranci sai ce ya Allah ba ja nake da su ba amma ni ban yadda wani ya min shaida ba sai ni kaina sai Allah ce to ku kun gama aikin ku janye ku bashi to shine sai Allah ya rufe bakin sa sai ya ce to ayyukan duk da aka ce da hannu kai shi hannun ne zai faɗa an yin ko ba a yi ba idan sata kai da ƙarfin tuwo ko da tsinin biro da hannu zai faɗa idan kwace kai hannu zai faɗa in sane kai hannu zai faɗa duk wani abu da aka yi da hannu sai hannu ya faɗa kafa ma ta faɗa komai duk wata gaba da kai amfani da ita wajen laifi sai ta faɗa sannan sai a buɗe mutum bakinsa sai kuma ya koma yana zagin kansa da kansa wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina sai ka ji mutum yana cewa da jikinsa dan mai kai mun mummunan shaida bayan kai nake karewa kai nake gudun ka a kona Kalu an taqana Allahu alladhi an taqa kull shay sai jiki ya ce to Allah da ya baka daman magana nima shi ya ban ban saba masa ba Wahuwa huwa khalaqakum awwala marra shi ya halice ka a karan farko ya gaya maka wannan ranar zata ta zo baka kiyaye ba da dai ubangiji subhanahu wataala ya ce inna rabbaka lallai ubangijinka yana magana da annabi Muhammad SA da kuma ɗaiɗaikun al'ummarsa yadda wannan aya take magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka take magana da kowa daga cikin mu yadda Allah yake lura da annabi haka yake lura da kowa ha annabawa Allah yana kula da su ayyukan su na alkhairi yana rubucewa komai nasu kuma zai musu hisabi su ba su da sharri to wanda bai da sharri ma an kula da shi ina kuma ga mai sharri amin babu aula nagari ma an kula da shi to ina kuma ga ɓata gari ina wanda ana zargin zai aikata ba laifi ba daidai ba ai kaga shi yafi kamata a sawa tsaro to da haka ubangiji ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai al-layli wa nisfahu wa sulusahu har zuwa kace bala yace bin nisfi utifa ala adna wa quri'a bil jarri atafan ala sulusai wa qiyamuhu kadhalika nahwa ma umira bihi awwal surati kalmar bin nisfi da Allah ya ce wa nisfahu da ita aka yi adafi akan adana inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min sulusai layl sai ce wa nisfahu sai ya adafin nisfu akan adana an gane ko sai ce wa qur'a bil jarri an karanta wa nisfihi an karanta wa nisfahu kamar yadda an karanta wa thuluthahu kuma an karanta wa thuluthihi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai al-layli wa nisfihi wa sulusihi qira'an nafi'u amma a wannan kiraar ta Asim ibn Abi Najud al-Kufi wa nisfahu wa sulusahu an gane ko bil sannan sai ce atafun ala sulusai an yi adafinsa ne akan sulusai bi bisa ukun dare sai ce wa qiyamuhu shi tsayuwar daren annabi sallar daren sa kenan kadhalika haka take wani lokaci ya raba daren biyu rabi yayi bacci rabi yayi ibada wani lokaci ya raba daren uku daya yayi ibada biyu yayi bacci an gane ko wani lokaci ya kasa biyu amma ya dan rage kaɗan ba rabi daidai ba rabin da ɗan ɗoriya kaɗan ya yi ibada sauran rago ya yi bacci abin nufi kai ma haka ake so in zaka iya in ba zaka iya ba yi gwargwadon da zaka iya ka gane dai ita ka'idar Allah Allah yana son dorewa akan ibada ko mun karancinta da yau kai ƙiyamun laili na awa uku daga yau ba za ka sake yi ba sai bayan wata hudu ko biyar to gwanda ka nizumci minti ashirin ashirin a kowane dare mazala ya ce ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla mafi soyuwar ayyukan ibada a wajen Allah wanda aka dawwama ana yi komin karancinsa da wanda zai yi raka'a ashirin a yau amma ba zai sake yi ba sai ya ɗau tsawon lokaci gwanda mai raka'a bibbi kullum shi Allah yana son sabo yana son dagewa yana son ɗorewa akan ayyukan alkhairi an gane ko to da kamar yace wa qiyamuhu kadhalika tsayuwar daren annabi haka ta kasance nahwa ma umira bihi awwala surati kamar da aka umarce shi tun a farkon sura domin a farkon sura an gaya masa wannan qumil layla illa qalilan nisfahu aw yunqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattil qur'ana tamthila kamar Allah cha yake mana umarnin da nayi wa annabi a can ya bi a farkon sura an yi umarni anan kuma an ce yayi kaga shaida kenan Bangiji ya ce wa ta'ifatun min alladhina ma'ak da wani kaso na waɗanda suke tare da kai su ma suna haka su ma ina sane da nasu sahabbai da yawa suna qiyamul layli manzo Allah ya koya musu tunda suka ji garɗi da daɗi da ladan da ke ciki ba su sake yin bacci ba Abdullahi dan Umar ya ce ina saurayi sai na zo na tare a masallaci dan in fi samun damar ibada to da ina sallar dare kwana biyu sai na shagala sai na daidai wata rana kawai sai na yi mafarki da daddare mala'iku sun zo guda biyu suka tashe ni daga bacci suka ɗauke ni suka tallafe ni a kafaɗinsu irin yadda ake tallafan mara lafiya wanda baya iya tafiya da kafarsa wannan ya dafa ni ta nan wannan ya dafa ni ta nan suka kai ni kofar wutar jahannama suka buɗe na gani sai suka dawo da ni suka kwantar da ni sai suka yi tafiyarsu ma'ana wonin aka yi mara Abdullahi dan Umar yace to annabi a ɗabi'arsa duk bayan sallar asuba in an idar da sallah yakan juyo yace da sahabbai ku gaya min mafarkin ku in fassara muku to wannan mafarkin ya tsorata Abdullahi baya son ya faɗa kar fassarar ta zo ba daɗi yace to sai ne gum da baki na sai na tafi wajen yar uwata Hafsa sai na gaya mata sai na ce idan annabi ya zo ki ce masa wani ne ya mafarkin kaffa ki faɗi sunana ma'ana za a yi dungun fatawa kenan ko yanzu da dama mutane suna yin dungun fatawa sai a ce malam wani ne nan kwa shi ne mata sun fi wannan dungun a fatawa malam ca aka yi in tambaya bayan ita take kanta da kanta tambayar shine abdullahi dan umar ya je wajen na hafsa ya gaya mata to amma shi annabi fa ana masa wahayi da annabi ya shigo gida hafsa ta faɗa ta ce wani mutum ya zo ya ce kaza kaza saboda mata annabi ana musu haka in ba ka so ka tambayi annabi kai tsaye sai ka je ka tambayi matansa sai su tambayan ma kai sai su gaya ma amsar ba tare da annabi ya ganka ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hafsa tana gaya masa ta ce kaji kaji wani mutum yayi mafarki gashi gashi gashi sai annabi ya fashe da dariya sai ce ai kaninki ne abdullahi nan magana ta yi kare sai ce ki ce da shi ya kwantar da hankalinsa ba matsala bane ni'imar rajulu abdullahi abdullahi ne karansa ya kai tsaiko ya kai cikin bayin da matsayinsu ya kai nafila a wajen Allah tasu babba ce ba magana farilla ba ya girma farilla yanzu akwai mutumin da yanzu sai dai ka rinka masa faɗawa wani a rinka sallah in ya dan fara sai kuma ka komo bara a rinka jam'i kaga hankali kana to su sun girma a rinka sallah sun girma a rinka jami'i yanzu su nafila ce ake cewa su kula da ita abinda ake cewa hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabi ina fata an gani. to da haka dai karshe Abdullahi dan Umar sai ya ji dadi manzo Allah ya ce ai ba shi da matsala ai sallar dare yake sai ya dan dena to shine Allah yake tunatar da shi saboda shi in an je lahira yana cikin manya wanda su sai dai ai na filfili saboda girma dan sun wuce farilla su yanzu har da lafila Allah yake musu lissafi to Abdullahi dan Umar a lokacin ya kai shekara 60 da wani abu ya ba da wannan labarin batun bai kai shekara 20 ba abin ya faru yace to tun daga wannan lokacin da na yi wannan mafarki annabi ya gaya min yau ina shekara 60 ban san wani dare da na fasa kiyamul laili ba tun bai kai shekara ashirin ba ma'ana shekara arba'in bai yi misin ɗin kiyamun laili da daddare ba ko rashin lafiya ake sama-sama sai an dagira an tashi an yi wannan shine abin da ake so idan mutum ya zama bawan Allah na kwarai ya kai irin wannan matakin to wani lokaci in lokacin ibadar ka yi ma ko baccin kake sai ka ji baccin ya dauke ba zai yi ba kamar kai ne yanzu in ka saba da sallar isha in baka yi ta ba in ka ce za ka yi bacci ba zai yi ba in ka ce za ka ci abinci ba zai ciyu ba sai ka ji kawai a jikinka ka rasa wani abu amma ba ka san menene ba wannan ibada ce da ta riga ta shiga jikinka ta kama ka to haka idan mutum Allah madaukin sarki ya masa baiwa ya saba ibadar dare ba maganar alam ba maganar ka sa wani abu ya tashe ka kawai rayuwar gaba ɗaya ta zama me program an yi programming ɗinta da ibada ba ku taɓa ganin wani dattijo ba ladani ne amma yana gadon asibiti bai da lafiya ya shiga kwama fa bai da hankali amma wallahi duk asuba in ta yi su yayi kiran sallah da ya gama kiran sallah in ya ɗauke shi kenan baya iya cin abinci baya komai amma ka'ida ne in dai asuba ta yi saboda an riga an saba wannan shine ɗabi'ar da Allah yake ɗabi'antar da mutane ta alkhairi shi yasa ake so ka saba da alkhairi ka guji sharri yadda ake sabo da alkhairi ana sabo da sharri yanzu akwai mutumin da zai zo mutuwa ka yana danna ashar saboda da shi ya saba duk yadda za ka yi ka ba shi kalmar shahada ba zai ba za ta yi ba duk yadda saukin salati yake shi a wajensa bai da sauki ashar ne ya fi masa sauki Allah ya tsare mu da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ta'ifatun min alladhina ma'ak da wani kaso na waɗanda suke tare da kai su ma ina sanar da cewa suna qiyamul laili min sulusai laili wa nisfahu wa thuluthahu an gane ko ubangiji madaukakin sarki yace wallahu yuqaddiru al-layla wan layla wan nahar malai yace wa ta'ifatun min alladhina ma'aka dinna utifa ala damiri taqumu an ya adafin sa ne akan lamirin taqumu ai anta wajaza min ghairi ta'kidin kuma ya halatta ba tare da taukidin damiri ba lil fasli saboda rarrabewa wa qiyamu da'ifatun min ashabihi haka tsayuwar dare na wasu daga cikin sahabban annabi kazalika asibihi suna yi ne dan koyi da shi ma'ana suna yi ne irin yadda annabi yayi in za ka yi ƙiyamun laili ko za ka yi ibadar dare ba wai an baka wuƙa da nama kai abin da kake so bane yanzu wani za ka ga da daddare zai yi ibada amma babu umarnin annaba a cikin ibadarsa abin da ya ga dama yake wani wurdi yake nasa na kansa daga ina ya samo wallahu alam daga aljihunsa ya ciro ko kuma aka ciro aka bashi to ba haka ake ba daren nan na Allah ne ibadar kuma Allah za ka yi wa dole ka jira umarnin Allah kafin ka annabi ya yi sallar dare duk wani abu da Allah yake so a yi da daddare annabi ya yi shi ya riga kowa yi kuma daga nasa ake so mu yi koyi shi yasa hatta abin da za a yi daga farkon dare in an tashi tsakiyarsa ƙarshensa ba abin da ba a faɗa ba hatta tashin annabi daga bacci in ya farka da me yake farkawa ba abin da ba a rawaito mana ba idan ya farka sai ya karanta ƙarshen ayoyin surata ali imrana inna fi khalqi samawati wal ardi wa al layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna allaha qiyaman har ƙarshe a yau binciken likitoci ya gano idan ka tashi daga bacci kai zumbur ka miƙe yana jawo kwakwalwar ka subuce ka faɗi ko kwakwalwar ka ta samu matsala saboda shi mutum lokacin da yake bacci jinin sa tsayawa yake zuciyarsa daina bugawa take to idan ka tashi sai jini ya buga ko ina ya shiga ko ina sannan ne ka dawo normal shi yasa ka lura da kyau akwai mutumin da in ya kula da kyau in ya tashi daga bacci da farko zaka ga jiri kake yi ba a so da ka farka daga bacci kai zumburka kake zama ake so kai sai kai dan sakan kani akalla minti daya jini ya kai ko ina a jikinka to sannan sai ka miƙe to shine zaka rinka tashi lafiya amma in kana tashi zumbur to zaka gamu da matsala to wannan yasa sunna tuntuni tun wannan binciken bai zo ba a duniya manzo Allah baya tashi zumbur daga bacci idan ya farka sai ya zauna sai ya karanta waɗannan ayoyin karatu na tsanaki to sannan sai ya tashi sai ya rinka mutsike idansa yana mutsike idansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan sai ya je alwala to sannan sai ya zo ya hau abin sallarsa da duma ko shimfiɗa ko wani abu sannan ga addu'ar buɗe sallah ga abubuwan da yake karantawa na dare daban da na rana domin akwai addu'o'in da a sallar dare kadai annabi yake yin su kaga da sai ka san irin waɗannan sannan daren nan in farkon dare ne in tsakiyar dare ne akwai ibadar da annabi yake in kwa ƙarshen dare ya zo to akwai ibadar da yake ba wai duka daren yake sallah a ciki ba ba kuma duka daren yake karatun Qur'ani ba kakkasawa ake caccanjawa ake nana Aisha tace annabi bai taba raya dare baki ɗaya da nau'in ibada ɗaya ba bai taba ba tun daga farko har ƙarshe qiyamul laili a tun daga farko har ƙarshe zikiri hailala istighfari bai taba ba tun daga farko har ƙarshe karatun qur'ani bai taba ba karkasawa yake yayi sallah ya dawo ya zauna ya karatun qur'ani ya koma istighfari haka haka kuma kowanne da lokacin da ya dace da shi idan dare ya zo ƙarshe babu wata ibada da ta kai istighfari falala da lada wal mustaghfirina bil ashab masu istighfari a goshin asuba kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil asharihum yastaghfirun daka in dare yazo karshe to istighfari ake komawa wannan shi yafi komai falala to kaga sunna ita ta koyar da kai tashin daren kuma ita ta koyar da kai me zaka yi a daren ba wai Allah ya nufe ka da tashin kuma ka koma kai ta badan badama a cikin dare ba zaka je lahira ka wayi gari ba ka mori daren ba shiriri ta kawai kai ta yi da daddaren domin ba kai mai cin ba to daka shine mala yace wa qiyamu da'ifatin min ashabihi tsayuwar daren kaso da Allah ya ambata na sahabbai kadhalika litta'sibihi suna yi ne bisa ga koyi da annabi minhum man kana la yadri kam salla min al daga cikin su akwai wanda baya ma irga abin da ya sallata da daddare wa kan baqiya min uh, baya hankaltar shin nawa ma ya sallata na daren awa nawa yayyana sallah minti nawa yayyana sallah ba sa sani wa kan baqiya minhu kuma ba sa sanin yanzu saura mai alfijir ya keto awa nawa ya rage gari ya waye wa kana yaqumu al-laila kullahu akwai waɗanda suke kiyamun laili duka ihtiyadan dan neman dace fa qamu hatta tafaqat aqdamuhum haka yasa suke kiyamun laili har ƙafafuwansu suna kumbura sanatan aw akthara tsawon shekara ko sama da haka fa khaffafa anhum shine sai Allah ya sauƙaƙa musu yace ba haka ake ba qala ta'ala sai Allah ya ce wallahu ya al-laila wan nahara Allah shi ya san gwargwadon dare da wuni awa nawa dare ke kunsa awa nawa wuni yake kunsa Allah shi yake gwadawa shi yake tsarawa wani lokaci dare ya fi wuni awoyi wani lokaci wuni ya fi dare awoyi longer night shorter days kamar yadda ake faɗa ya ce kalmar yuqaddiru ayyuhusi ubangiji yana iyakancewa alima Allah ya san allan suhu. ba za ku iya iyakance shi ba shi daren malai ce an din nan mukhaffafatun minas saƙila an sauƙaƙa ta ne daga mai nauyi wasu muhamma hazufin sunan an din an shafe shi yadda zance yake annahu alima annahu Allah ya san yadda lamarin yake lan suhu ba za ku iya iyakance a wayin dare ba domin a wannan lokaci babu wani abin da yake taimaka muku wajen lissafi na gane haka lokacin da babu agogo baka sanin yanzu nawa ne idan ka ji mutum yana yanzu karfe kaza to akwai me agogo a tare da shi amma mutumin da bai da agogo baya sanin yanzu dare karfe nawa yanzu qiyamul layli awa nawa yi, yanzu minti nawa na cin yi, an gane ko daka ai al-layla litaqumu fi ma yajibu al-qiyamu fihi ba za ku sani ba ballantana ku yi qiyamul laili cikin abin da ya waje ba a yi qiyamul lailin a cikin sa illa bi kiyami jami'ihi ku dai kawai abin da kuke iya sani a wancan lokaci ku dai ku raye dare baki ɗayansa. sa wa zalika yashqu alaikum wannan kuma abu ne mai wahala a gare ku Fata fataba alaikum dan haka yanzu Allah ya sauƙaƙa muku ya yafe muku bai dora muku kiyamul laili na dare baki daya ba ai raja'a bikum ila takfifi yanzu Allah ya dawo da ku zuwa ga saisa saisi faqra'u ma tayassara min alqur'ani ku karanta abin da ya sauka gare ku na daga alkur'ani in za ku yi sallar dare ba sai an yi sauka ba in akwai damar a sauke ba laifi bane in an sauke amma ba sharadi bane dan za a yi qiyamul laili a ramadana ko a wajen ramadana a ce sai an yi sauka ba sharadi bane ma sai an karanta surori masu yawa ko sura ɗaya ce ta isa ko aya ɗaya ce ta isa domin wani zai ce shi abin da yasa baya qiyamul laili ai bai haddace da yawa ba shi ba Allah ramma bane to ba sharadi bane ba manzo Allah tare da shi ne alaran momi amma yayi qiyamul laili da aya ɗaya kadai dan ya nuna mana ana iya yi da aya ɗaya kadai in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan ayar kadai annabi ya qiyamul laili da ita idan za ka qiyamul laili da aya ɗaya maimaita ta za ka ta yi kuma ba a ce ka irke carbi kana irgawa ba dan yanzu wani kuma sai ce to bari mu kafa kaza to ita kanta kafar waye ce a yi ta ba inda aka ce ka damu da irgawa ai mala'iku suna irga maka da haka karka damu da irgawa shi yasa Abdullahi dan Mas'ud ya ce ku hutar da kanku daga irga ayyukanku na alkhairi domin na san Allah ba zai cuce ku ba mala'iku suna irga muku kuma lissafin irgan mala'iku ma sun fi naka baka fiye moruwa da amfanuwa da irga alherin ka ba yanzu ka ce za ka yi salati dubu to sanin dubun ka yi me ribar babu amma ka gane ƙarya dubu ka yi wannan shi ya fi amfana ka inda rabo sai ka rage gobe sai ka yi ɗari tara da hamsin kaga an rage hamsin da aka ibn mas'ud ya ce ku fi damuwa da irga sharrinku ya fi ku fi damuwa da irga mai alherinku domin da alherin da sharrin duk ana irga muku to amma kusan adadin sharri ya fi amfana ku sama da kusan adadin alkhairi dan alkhairi ko ka sani ko kaka sani ba za a cuce ka ba wa in takum mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasbi amma sharri in kana da rabo in ka san yawan sa in nan ba to sai ka yi me sai ka rage to kaga ka amfana da haka kada wani ya ce to tunda an ce za a iya yin kiyamul laili da aya daya bari kuma in kirga ta sau dubu Ba ka da bukata sai ka irga ko kuma zan iya yin qiyamul layli da qul huwallahu to barin yi kafa ɗari baka da bukatar sai ka irga yi yadda ka gaji kai ruku. yi yadda ka gaji dago daga ruku. yi yadda ka gaji yi sujada yadda ka gaji taso la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora ware sai abin da ya san zata iya da haka fattaqullaha mastata'tu ka ji tsoron Allah gwargwadon iyawarka kar kai abin da ba za ka iya ba da haka ubangiji ya sauƙaƙa muku yanzu iyamun layli ba dukan dare ba ku yi abin da za iya ku karanta abin da za ku iya sawwaka gare ku fi salati a salla bi an tusallu ma tayassara ku yi sallar gwagwadon abin da ya sawwaka ai fa nusikha taqdiru bil ajza'i salasati ila juz'in min al-layli malai ce kamar nan an shafe wancan umarni na nisbahu awin qisminhu qalila ne kuma an shafe alima an Eh, menene eh, eh, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai al-layl wa nisfahu wa sulusahu an sauƙaƙa wannan ma'ana da in za ka yi ƙiyamun laili dole ka yi ɗayan ukun nan ko ka raba dare biyu ko ka yi duka ko kuma ka raba ɗaya bisa uku bi bisa uku to yanzu duk ba wannan ba yanzu minti goma sha biyar za ka iya ƙiyamun laylanka ka minti ashirin minti talatin minti arba'in ba dole sai ka yi awa biyu awa uku awa hudu ba ba dole sai ka yi duka ba an gane ko kuma kamar yadda muka faɗa dagewa a kan yi ma ya fi yi da yawa lokaci guda ba tare da ɗorewa ba Bala ya ce wasa ya ati anna hadhal juzu'u kuma bayani zai zo nan gaba cewa wannan yanki nusika aidan shi ma an shafe shi bi wujubi salawatil khamsi da wajibcin salloli biyar abinda malamai suke nufi a nan shine da qiyamul laili wajibi ce da nassin wannan ayoyin an gane ko ah. amma daga baya sai kiyamun laili ya zama ba wajibi ba domin lokacin da aka wajabta kiyamun laili to babu sallolin farilla amma daga baya sai aka kawo sallolin farilla yanzu sallolin farilla da muke su ne wajibi kiyamun laili kuma sunna ce ga wanda ya samu iko an gane ko ah. kuma da kiyamun lailin da farko dole ne ko ai dare duka ko a raba biyu ko a raba biyu bisa uku to shi ma daga baya sai aka zo aka rage sai aka ce faqra'u ma tayassar kawai ka yi abin da ya sawwaka da haka malai ce Falmuradu bil qira'ati abinda ake nufi da qira'a da aka ce uma ta ma shi shine a salatu nafsuha ita sallar kanta ake nufi domin mun sha faɗa ana kiran sallah da ruku'u saboda ruku'u rukuni ne a sallah ana kiran sallah da sujada saboda sujada rukuni ne a sallah ana kiran sallah da tsayuwa saboda tsayuwa rukuni ce a sallah to haka ana kiran sallah da karatu saboda karatu rukuni ne a sallah min babi itlaqil juz'i ma'a iradatil kulli kamar yadda ake faɗa ilimin balaga shi yasa sallar asuba Allah ya kira ta da qur'anul fajri qur'anul fajri ana nufin salatul fajri wanda kalmar qur'an tana nufin qira'a an kira ta da suna karatun alfijir ko alqur'anin alfijir saboda cikin salloli na farilla ita ce sallar da aka fi so a tsawaita karatu a cikinta ita manzo Allah ya fi dadewa yana karatu a cikinta sai aka kira ta da karatun asuba Alƙur'anin asuba ana nufin sallar asuba Bale ce min idlaqil juz'i alal kulli kamar yadda ake faɗa an faɗi yanki ana nufin duka wa hadhihi tarbiya wannan tarbiya ta yin sallar dare fi haqqin nabiyyi wa ashabihi al-awwalina game da annabi ne da sahabbansa na farko wa bihi qala al ulama shine abin da malamai suka faɗa da a farkon musulunci qiyamul layl ga annabi da sahabbai wajibi ne wa huwa zahiru kalami shafi'i fi risala malai yace kuma wannan shine zahirin in maganar imamu shafi'i a cikin littafinsa ar-risala an gane ko ubangiji yace alima ai Allah ya san an sayakunu minkum marada da sannu za a samu mara lafiya a cikin ku shi yasa ya sauƙaƙa muku yanzu wani mara lafiya ne in kace sai yayi kiyamul layl dukan dare ba zai iya ba wani ma an rabi kace ba zai iya ba wani in bi bisa uku ne ba zai iya ba to amma yana so yayi to sai ka bar shi yayi gwargwadon yadda zai iya shikenan shi shi ya san yadda zai iya daka Allah ya ce mun san a cikin ku akwai marasa lafiya wa akharuna da kuma wasu yadribuna fil ardi su kuma masu tafiya ne a ban kasa ma'ana musafiruna masu tafiyar neman arziki ad-darbu fil ardi shine as-safaru ya ayyuhalladhina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت ضربتم في الارض شيني السفر an gane ko to daka addarbu alal ardi ɗaga ƙafa da ake ana taɓa ƙasa, ana taka ƙasa, shine ake cewa dukan ƙasa da larabci to matafiyi ko yafi kowa dukan ƙasa domin shi yake kai kawo a kanta to shine Allah ya ce mun san daga cikin ku akwai matafiya matafiyi in ka dora masa sallar dare ka kuntata masa domin ita kanta tafiyar kunci ne da ita to shi yasa Allah sai ya sauƙaƙa a ce za a yi kiyamun laili dukan dare ko a zaman gida ko a halin tafiya domin a wancan lokaci kamar yadda muka faɗa da ba a saukar da sallar farilla ba kiyamul laili ita ce wajibi kuma ko kana zaman gida sai kayi ko a halin tafiya kuma sai kayi to amma matafiya suna fuskantar kunci da wahala to shine Allah ya ce mun sauƙaƙa mu ubangiji ya ce yabtaguna min fadlillah suna neman falalar Allah ma'ana suna neman arziki suna kasuwanci yatlubuna min rizqihi bit tijarati wa ghayriha suna neman arzikin Allah ta hanyar kasuwanci da wani kasuwanci wa akharuna kuma Allah ya san akwai wasu yuqatiluna fi sabilillah su kuma masu tafiyar jihadi ne malai yace wa kullum min al firqi al-thalathati duka waɗannan bangarori guda uku marasa lafiya masu tafiyar neman arziki matafiya na jihadi ya shukku alaihim ma zukira fi qiyamil layli abinda aka ambata na qiyamul layli a farko yana tsanani gare su fa anhum bi qiyami ma tayassara minhu sai Allah ya sauƙaƙa musu ta hanyar yin qiyamul layli gwargwadon iko walau bi raka'ataini koda da raka'a bi kadai saka yi malai ce fa fil ayati cikin wannan aya bayyana Allah ta'ala darajatul mujahidina Allah ya bayyana darajar masu jihadi wal muktasibina da masu neman arziki lil malil halali na kudin halal li nafaqatihi ala nafsihi dan ya ciyar da kansa wa iyalihi da iyalansa bil ihsani ta hanyar kyautatawa ma'ana abin da wannan yake nufi musulunci ya kwadaitar a yi tafiya wajen neman arziki kada ka zauna ka zama ci ma zaune tafiya wajen neman arziki tafiya ce wacce ita kanta Allah yana yabawa masu yin ta. kamar tafiyar jihadi wajen yada addinin musulunci da'awa ta maguzawa da'awa ta wa'azantarwa da makamantan haka shi ne Allah ya magana akan masu irin wannan ɗabi'a mala yace fa kana hadha dalilan ala anna kasabal mali bi manzilatil jihadi wannan aya ta zamo dalili kan cewa tafiyar neman kuɗi na halal daidai take da jihadi li'anna Allah jama'ahu ma'al jihadi fi sabilillahi domin Allah ya dunkule su tare da jihadi yace fi sabilillahi wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah to da haka ubangiji subhanahu wataala ya hada wannan qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ma min jalibin a ta'aman min baladin ila baladin fayabi'ahu bi siri yawmihi illa kanat manzilatuhu inda Manzila, manzilatu shuhada'i babu wani mai sana'ar sai da abinci ko fatauci na kawo kayan masarufi da zai je ya ɗauko kaya daga wani gari ko wata ƙasa ya kawo zuwa wani gari ko wata ƙasa ya siyar kuma ya siyar da farashi na wannan lokacin ma'ana ba tare da tsangwamawa ba ba ce wannan aiki da yi a wajen Allah yana matsayin waɗanda suka yi mutuwar shahada za a ba shi lada da irin nasu musamman shi ma in ya mutu akan haka thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da maza Allah ya faɗi wannan magana sai karanta wannan aya wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wa qala ibn abdullahi dan mas'ud ce, in ayyuma rajulin jalaba shay'an min madinatin min madainil muslimina duk mutumin da ya je yayo fatauci ya kawo wani abu na masarufi daga wani gari daga cikin garuruwan musulmai sabiran yana mai haƙuri na yin hakan muhtasiban yana mai neman lada da yin hakan fa ba'ahu ya siyar bi si'ir yaumihi da farashin wannan lokaci ba tare da tsangwama ba kana lahu indallahi manzilatu shuhada'i yana da daraja irin ta masu shahada a wajen Allah wa qara'a sai ibnu mas'ud shi ma ya karanto wa akharuna yadribuna fil ardi al-aya thumma ba'da zalika nusika wujubu qiyami ma tayassara bis salawati al khams malai ce bayan haka ma shi kansa mata tayassaran da aka ce ayi sallar dare gwargwadon abin da ya sawwaka amma wajibi ne kadda ake yi to shi ma sai aka soke wajabcin ta hanyar kawo salloli na farilla abinda wannan yake nufi sallar farilla ta fi sallar dare ta ma fi kowace iriyar nafila daka idan kana so ka sadu da Allah idan kana so ka samu daraja da matsayi a wajen Allah fara kulawa da farilla domin dukkan wata nafila da ka sani bata kai farilla ba an gane ko to amma da yawa daga cikin mutane sai ka ga yaushe dan ya sa su kasala wajen sallar farilla sai ka ji ana dan musulmi rabansa da ya samu jam'i ya manta yana dai yin sallar amma shi kadai yake yi to amma mutanen da sahabbai da tabi'ai sai ka ji mutum ya ce shekara arba'in bai taɓa kuskurewa kada mutu salati ba wani a ce maka shekara arba'in bai taɓa ganin ƙeyar wani ba idan ka ji an ce bai taɓa ganin ƙeyar wani ma ma'ana bai taɓa kuskurewa sahun farko ba shi sai dai a ga ƙeyarsa domin in ka zo a sahun nabi ai dole ka ga ƙeyar wani ko to shekara arba'in bai ga ƙeyar wani a masallaci ba in ban da liman ma'ana sahun farko ma ba sa kuskure masa to kaga wannan yake nuna maka ya za ka hada su da mu ai ba zai yi ba yanzu mu dai kam kila da shekara arba'in ne bai yi misin din zuwa kasuwa ba har ran sallah wannan ba mamaki shekara arba'in bai misin din kaza ba wannan amma su sahabbai ba wannan ake lissafa musu ba ana lissafa musu biyayya ga Allah subhanahu wataala da daukan tsawon lokaci ba su kuskure ba kuma yanzu ma fa zaka iya sa kai ne in ka sa abin a ranka zaka iya kuma matukar kana so ka zama wali gwada wannan ka gani duk wata bukata da kake da ita wacce ta zame maka alaka kai gwada wannan ka gani dauki shekara guda ba za ka yi misin din sallah ba wallahi za ka iya kai kanka sai ka ji jikinka ya canja sai ka ga tunaninka ya canja komai naka sai ya canja ka sai ta canja saboda ka kusanci Allah ubangiji kuma a hadisi kudus ya ce wa mata karraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mabtaratu wa alayhi ba wata hanya da bawa na zai samu kusanci zuwa gare ni da na fi so sama da farillan da na dora masa in ka rike farilla to ka gama komai daga baya kuma sai ka biyo da nafila to da ka dai malam yake cewa daga baya sallar dare mata ya ɗin din ma sai aka soke ta da farilla dan haka da ka kwana kana sallar dare ka rasa asuba wanda ka kwana kana bacci ka samu asuba a jin mu fahimci wannan da kyau hatta da daren azumi da lailatul qadri da ake faɗa in ka san zaka je sallar dare ka kwana ana yi ka rasa asuba yi baccin ka ka samu asuba dan da wanda ya kwana yana sallar dare ya rasa asuba da wanda ya samu asuba ya kwana yana bacci bai sallar dare ba wanda ya samu asuba ya fi lada ko kaɗan ko haɗi ma babu kuma wancan sai ya zama yawa Allah laifi amma wannan bai yi laifi ba ka san zaka makara asuba ko zaka rasa ta ka tafi kai sallar dare kar kwana sai kai wa Allah laifi in ka rasa sallar asuban tunda ka san haka ko da sallah ka kwana kana yi kuwa to da wannan zaka gane ina kuma wanda zai kwana yana chatting ya rasa asuba in dai ka kwana kana sallah ma ka rasa asuba asara ce don kuma ka kwana kana chatting shi kuma me kai da ka rasa asuba da haka ka rinka gwadawa kar ka yadda wani abu ya dauke ka ya jefa ka cikin bala'i kai ko karatun qur'ani zaka kwana kana yi ka rasa asuba gwanda ka kwana kana bacci ka zo kai sallah asuba akan lokaci tare da lima to da haka dai ubangiji subhanahu wataala ya sauka kawo bayi ya bautar da su da abin da ya san za su iya ce wasu wastamarra hukumin nudubi sai dai hukuncin mustahabbanci ya ci gaba da aukuwa bi qaulihi ala cikin fadin Allah faqra'u ta tayassar min ku yi sallah gwargwadon abin da ta sawwaka kama taqaddama kamar yadda bayani ya gabata wa aqimus salata ku dai tsayi da sallah al ta farilla wa atuz zakata kuke bada zakka wa aqridullaha ku bawa Allah rance bi an tunfiqu ma siwal mafrudi ta yadda za ku rinka kyautar da kuɗi da ciyarwa da sadaukantarwa ba wai sai na farilla ba min almali na daga dukiya fi sabilil khairi a hanyoyin alheri bayan kayi zakka kuma ka ji wani bayi da lafiya yana buƙatar kuɗin magani kana da hali ka bashi sai ka samu ƙarin lada bayan ka yi azumi na farilla kuma na nafila ya zo mai falala ka ƙara sai ka samu ƙarin lada waman taɗauwa a khairan fa huwa lahu duk wani abu da Allah ya ce ga na farilla in ka cika na farilla ka ƙara da nafila alheri ka sake wa kanka da ka ubangiji subhanahu wataala yace wa aqridullaha ku bawa Allah rance qardan hasanan rance mai kyau an ɗibi kalbin da daɗin rai in za ka yi sadaka kar ka yi ta cikin kunci lallai an san fitar dukiya daga hannun mai ita ba daɗi amma tirsasa wa zuciyarka ka koyi jin daɗin kyauta ka wa mutane kyauta ka ne musu fara'a ita ma ibada ce domin manzo Allah ya ce wa muka fi wajhi akhika sadaka? kai wa dan uwanka fara'a kai masa murmushi sadaka ce to ina ga kai masa fara'ar sadaka kuma ka hada masa da damin naira dubu dubu ga sadakar hannu ga sadakar fuska bahaushe ma ya ce shimfidar fuska ta fi tabarma zo ka ci tuwo ya fi tuwon daɗi amma wani za ka ga zai baka sadakar amma fa gira sama ta haɗe da ta ƙasa to sai sa duk abin da ya baka kaji ba dadi. wai mahaukaci ya tauna kashi ya ce abin ba dadi? gashi dai kuɗi aka baka ka ji daɗin su amma saboda an daure ma fuska an sha kunu sai ka ji kash ina ma ba a bani ba to kar ka zama haka da wannan shine ma'anar qardan hasanan rance mai kyau ubangiji ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar wa kanku dan ku je ku tarar a gobe kiyama min khairin na ayyukan alheri tajiduhu inda za ku tadda shi a wajen Allah a gobe kiyama huwa khairan kuma yin hakan shi yafi alkhairi ai mimma khalaqtum sama da abin da kuka aje kuka bari magada suka gada wanda kuka sadaukar kuka ciyar yafi alheri bale ce huwa damiru faslin kalmar huwa din nan damiri ne munfasli wa ma ba'dahu abin da yazo bayan bayansa wa in lam yakun ma'rifa duk da bai zama ma'arifa ba yushbihuha amma ya yi kama da ma'arifa Limti na ihimiyar ta'arifi domin ya hanu daga ma'arfanci ubangiji ya ce wa a'azama ajran kuma shi yafi girman lada ma'ana ka sadaka cikin daɗin rai ka yi kyauta cikin daɗin rai ka aiwatar da aikin alkhairi da niyyar ka je ka tara gobe kiyama wannan yafi girman lada wastaghfirullah kuma ku roki gafarar Allah ma'ana kar ka rudu da ayyukan alkhairinka kar ka rudu da ibadarka kar ka rinka jin ai kai yanzu bashi ma kake bin Allah duk mutumin da zai yi ibada ya zo yana kankama da ita yana jin ai shi ya isa to ya bata aikin sa da kansa shi yasa Allah ya koyar da annabi duk lokacin da ya gama ayyukan ibada kuma ya kwantar da kai ya roki gafara kaga dai ibada ka gama kuma kana Allah na tuba mana kana nuna wa Allah baka isa ba domin sai ka gama yin in yace ba zai karba ba kuma sai me kai aikin banza daka shi Allah bauta masa ake kuma ana rarrashin sa ana lallaba shi wannan shine haƙiƙanin sanin Allah ina fata an gane da haka manzo Allah da ya idar da sallar farilla abin da yake farawa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah malamai suka ce me hikimar ba saƙo aka gama ba ibada aka gama kuma a biyo ta da istighfari hikimar shine a rarrashi Allah ya karba to anan ma ya ce wa aqimus salata wa atu zakata wa aqridu Allah qardan hasanan وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه inda Allah, هو خيرا wa أجرا واستغفروا الله lalle ku roki gafarar Allah ya karba muku ya yafe muku sannan malamai suka ce duk yadda Allah ya ce ayi abu ba wanda ya isa 100% sai dai ka yi gwargwadon iko to tunda ba za ka iya yi ɗari bisa ɗari ba idan ka yi hamsin cikin ɗari sai ka roƙi gafarar ragowar da baka iya ba in kai saba'in cikin ɗari ragowar talatin da ka kasa cikawa Allah a yafe mu Shi ne ma'anar wastaghfirullah inna Allah lallai shi Allah gafurur rahimun mai gafara ne mai jin kai lil na game da mu'minai la yakhlu an tafriqin dan adam baya kokuta daga sakaci فطلب من فطلب من لطفه تعالى ان يستغفروا sai ubangiji daga rangwaman sa ya nemi bayin sa da su nemi gafara fi jami'a hawalikum cikin dukkanin halayen su kuma yayi hakan ne li yaghfir lakum dan ya gafarta muku ma'ana Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai ne har so yake ma a nemi gafarar tasa har so yake ka nemi gafarar tasa domin Allah ba mai yaudari bane ba zai ce ka nema ba kuma ya san ba zai baka ba a'a ya san zai baka ne ya ce nemi to wannan shine cikar karamci an gane ko da haka ubangiji madaukakin sarki ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa azama ajra wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah